واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تموانا magabatanmu malamanmu ‘yan uwana ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna dare na juma'a yini na alhamis wanda ya dace da takwas ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu, kuma ya dace da ashirin daidai ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya muna wannan anguwa na ƙwarbai masallaci na marigayi bi umar allah ta'ala ya ji kansa da mamatanmu baki ɗaya wanda ke cikin garin zaria a jihar mu ta kaduna a ƙasarmu ta najeriya domin ƙarin bayani akan kutubar da aka gabatar da ita a ranar ɗaya ga watan Shawar na idi ta ƙaramar sallah hijira ta biyu. hutubar ta dubi yanayin da muke ciki ne na ƙaƙanikayi tashin-tashina rashin kwanciyan hankali ɗauki ba daɗi da yawan kisan al'umma da yake aukuwa sawa'an ta hannun 'yan bindiga daɗi ko 'yan fashin daji ko waɗanda sukan zo baka ji ba baka gani ba su kama ɗan adam wai su sun kidina sun da shi sun mai da shi bawa kuma a sa masa dukiyar da bayi da shi a ce ya fanshi kansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine za mu yi manuniya game da mahimmancin kiyaye jinin ɗan adam ya jama'an musulmi kafin shekara dubu da ɗari hudu wanda suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mu'ujizarsa ya bayyana mana wasu al'amura da wasu abubuwa da za su auku a duniya wanda kuma za su zo bayan rasuwarsa da komawa ga rahaman mahalicinsa sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa dilalatan ala annahu rasulullahi haqqan suna tabbatar mana tabbas lallai annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne na gaskiya domin duk abin da yake faɗi sune suke aukuwa ɗaya bayan ɗaya a jere kamar fitowar kashin awaki na daga ciki da ya ba da bayani fitinatul haraj wata fitina ta tashin tashina musiba ce babba bala'i marashin tanka wannan fitina bayanin da ya yi ba ta ce da wani waje ta bar wani waje in ta zo fitina ce wanda ba birni ba ƙauye fitina ce wanda take game kowa da komai Allah ka raba mu da ita lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai fitinatul haraj an tambaye shi menene fitinatul haraj domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin sahihin hadisi wanda imam al bukhari da muslim suka ruwaito shi la taqum as sa'atu hatta yuksiru al-haraj قالوا وما الحرج يا رسول الله qala al-qatl al-qatl ma'aiki yace ba za a tashi kiyama ba sai tashin tashina yayi yawa bala'i ya ishi kowa ta kai ma ka ga kabari da mutum a ciki mutum ya ce ya laita kuntu makara ina ma ni ke ciki ba ina waje ba sanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wannan bayani sahaba rudwanillahi ta'ala alaihim suka ce mani tashin tashina ne wannan annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce alƙatulul ƙatul kisan kai ne na ba kan gado kisan kai mare kan gado shi zai auku jama'a bai aukuwa babu wani yini ko yammaci ko dare ko safiya wanda ba a kashe bayan Allah a ƙasar nan ka ɗauki ƙasar nan balantana kuma ka ta wajen ƙasar nan ga falastinu nan abin da ke aukuwa a zalumar ƙasa isra'ila ga abubuwan da suke aukuwa a yaman ga abubuwan da suke aukuwa a afghanistan ishara ne babu lungun da za ka shiga a duniya face ka ji kisa yayyan wato zubda jinin al'umma dammara al'amura ba tare kuma da duban wa za a kashe ba biduni tamis. ya sake zuwa cikin hadisi ingantaccen hadisi waya ta imamul bukhari da muslim manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ta taƙarabu zaman wayan kusur amal ويلقى الشح ويكسر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل القتل منزل الله صلى الله عليه وسلم يتزاء ويغري أتاف وزمني in an wayi gari ka rasa mai kai sai a ce rana ta fara dare ya yi ka rasa mai kai sai a ce gari ya waye sannan ayyuka a tauye su ba su da albarka ana yi kamar ba a yi al'amura su kai iyakan da ba za ka iya ba ma sannan a sama jama'a san duniya da san dukiya makawan so wata hibbunan mala babban jamma sannan tashin tashina ya yawa suka ce ya rasu lallahi wani irin tashin tashina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙatlil ƙatlil kisan kai mare Sani, mare kan gado shi zai ta aukuwa wannan hadisi da wanda ya gabace shi min haifar kasara suna mana ishara ne ta yadda za ka ga ana kashe ɗan adam ba kai ba kan gado ana zub da jini shi ba tare da la'akari ba kuma ana kashewa kisa wanda yake babu asali ka ji mutum ɗari an kashe su nan mutum arba'in nan hamsin nan goma nan kai ka ce ana kashe kiyashi ne ko kiyashi ba a kashe shi haka mu'ujiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam take bayyana kun ga waɗannan hadisai suna mana bayani kisan ne zai yawa kuma ka rasa dalilin kisa sannan akwai hadisan da suka zo da suka nuna mana kisan zai yawa kuma min haisu a gamu tamyizi ba tare da wai ana wa za a kashe ba hmm. ba wani maganar kai ne wane in dai aka zo za ku abi ta kanka annabi ya ba da wannan labari sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta zahabu duniya hatta ya ake yawon la yadir alƙatir fi maƙatar walal maktul fi maƙutul duniya ba za ta kau ta tashi ba ba za a gama cin duniya ba har sai an waye gari mutum ya kashe ya kisan kai da za ka tambaye shi me yasa ka kashe wani ba zai ce maka ga dalili ba bindiga daɗi kawai yana jin daɗin ya kashe ne da wani dalili da wani hujja babu dan uwansa kawai yake so ya kashe dan adam da za a tashi wanda aka kashe a ce kai me kai aka kashe ka zai ce ni ban san ne wani abu ba izan biduni tamyiz sai aka ce kai kaifa yakunu zalika ya rasulullah ya za a wayi gari ɗan adam wanda Allah ya karrama ya fifita ya ba shi hankali ya ba shi basira ya ba shi ilimi ya koma yana wannan aiki ƙwala alhamd sai tashin tashina zai yawa fitinu zai yawa mashin kwanciyar hankali zai yawa komi da kake zato na alkhairi zai kau shari zai mai jama'an musulmi mu duba a yau ina na ishil yau mafi alamin majnun wata duniya muke rayuwa yau a cikinta mahaukaciyar duniya ma'ana mutanen cikinta sun yi hauka don suna cikin sutura ne shi ya sa ba a gane mahaukata ne ba in ba mahaukaci ba wa zai dubi ɗan uwansa ya karɓa masa wuka ko shekaran jiya wasu sun zo huna daga samari suke ce mu mutum biyu aka kashe cikin dare kuma duk matasa kuma matasa suka kashe su banda na angoyi da ake yi ga waɗanda sun sana'ansu su kashe ne su ji daɗi har suna ake ba su ‘yan bindiga daɗi ba hauka ne wannan ba a rayuwarka a tsokin inda kake sanuwa nawa kaga ta kashe uwarta sanuwa har rashin hankalin jaki jaki nawa kaga ya kashe ɗan'uwanshi jaki guda nawa ka gani ko za ki a daji bai kashe dabba sai in yunwa ya dame shi amma in ya ƙoshi salaman salama amma yau ɗan adam ya zama shi ne ɗan bindiga daɗi wato ya kashe ya ƙurma ciki ya ɗebo hanji sai ya ji kwanciyar hankali ya ta dariya yana murmushi yau ya yi abin alfahari in ba hauka ba mai kai ga haka duk wani ma'auni na mutuntaka wata mahanga ta insaniya duk wata hanya mustaƙima an wayi gari yau ta ɓace ta gushi don haka ba a bambancewa baina man yastahiqqul qatl wa man la yastahiqq waye ya cancanci a kashe shi me mutum zai yi a ya cancanci kisa ba a wannan tamyiz kowa da kowa kawai yanzu a raba shi da rayuwa alkufaru ya tsulu ka dubi annan duniya yadda suka farma musulmi ga isra'il na duk manyan kasashen anna na duniya koyon bayan ta suke amerika ma ta kisa ko ta hau kujeran naki akan a ake isra'ila ta yi laifi amma ce ka yi laifi ba ta yadda ba tana kama kanta ne A afa ajaib shiyuh abriya ƙananan yara jirajirai tsofaffi maza da mata ba su ji ba ba su gani ba ana ta kashe su idan kafirai sun kisa وهم لا يؤمنون بالله ولا يخافون نارا ولا يرجون جنة ba abin mamaki ba ne domin ba su da Allah ba ba su da tashi ba ba su da hisabi ba ba su yadda akwai wuta da sakamako na aljanna ba in sun yi kisa ba abin mamaki amma wa a shaddu min haƙula المسلمون الذين يؤمنون بالله ويعترفون بأن هناك جنة أو هناك نار وهناك نار abin mamaki shine musulmi ya kashe ɗan uwansa musulmi yana cewa ya yadda akwai Allah ya yadda da littafin Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yarda akwai hisabi akwai sakamakon gidan aljanna ko wuta abin mamaki ne ba fiɗiɗi ba saɗaɗa ba laifin tsaye babu na zaune ɗan ta'adda ya kashe ɗan uwansa musulmi wannan shi ne abin mamaki yaya ɗan adam zai yi ƙarfin hali ya tajama ya kutsa ya zubar da jinin musulmi kaifa ya tajawuzuna nususar shar'iyyatal wadi ya za a wayi gari a ce ɗan adam ya sa ƙafa ya shure nasoshi daban-daban wanda addinin musulunci ya zo da su bayyanannu kashen su fi sama wanda kamar rana ce ta fito hujjojin da ke nuna aibi da muni da illa na zub da jinin ɗan adam ya haka wanda ta tsananta shaddata fi hazar amur gayatar ta, tsananta wannan al'amari iya tsananta amma abin mamaki tambaya ألا يقرؤون في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما masu wannan kashe-kashe ɗan bindiga daɗi kidnappers wanda zai nishaɗu ya soka ma ɗan uwan shi wuka A kan abin da bai kai dubu biyu ba wani lokaci a kan tacen baki wani lokaci a kan gaddaman kwallo ya kashe ɗan shi shin ba sa ji ne in ba su karantawa ba a karanta masu ne Allah yana cewa ya yaqtil mu'minan muta'ammida duk wanda ya kashe mumini da ganga ba laifin tsaye babu na zaune fajaza'uhu jahannam sakamakon sa ta farko gidan ce. ta biyu khalidan fiha zai dawwama ya tabbata cikinta. ta uku wa ghadiba Lahu alayhi Allah ya yi fushi da shi da ko babanka ya fushi da kai ai ba magana kai ko tsohon anguwanku ya fushi da kai kai ba mutumin kirki bane kai ba zai ne wa la'anahu na hudu Allah ya tsine masa ta ilaha illallah duk mai kisa da gangar take ta shi ne wannan abu ke hawa ta Allah ya tsine masa da kuma mahaifiyarka aka ci mahaifiyarsa ba kai ba aka ce mahaifiyarsa wannan ai ta tsine mishi sai ka ga jama'a na kyamarsa balantana mahalicci na biyar wa a'adda lahu azaban azima Allah ya masa tattalin azaba babba ubangiji ya ce azaba babba ne ya za ka iya suranta ta suratun nisa aya ta 93 ba su karanta wannan ne Allah ya qara'una qawluhu ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا shin ba su karanta wannan ayar ba ne shin ba su taba jin wannan ayar ba ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban bayinsa na gargaru ibadin rahman cikin suratul furqan aya mai lamba ta 68 zuwa da tara ta'ala yana cewa ladina la yad'una ma Allahi an akhar bayin sanagari ibadu rahman wanda yake sa su cikin rahamarsa a gidan aljanna su ne wanda ba sa bauta ma wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah illa bil ba su kashe wata rai da Allah ya haramta a zubda jininta sai in ta cancanci a kashe ta shi ne walakun fil hayati ke sa kila ya kashe wani ba gaira raba dalili shi ma a kashe shi rai bai ɗar marai ba wala ya zunun kuma su ne waɗanda ba sa zina ba sa gantali yau jama'a sun zama ban mansur ko uwarsa baya bari ya sha nono ya ci abincin da aka kawo mata ya cinye kuma ya ji ƙarfi ya bi ta, don haka ya kanuwa balantana makociya digigije su yake saboda halin shahalin bunsuru ne dabba ne to ibadar rahmani ba sa gantari illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum in kaga sun kusanci wata to mata su ce ko zarafin bayi Allah ya azurta su da sadaka wa man yaf'al zalik duk wanda yayi ɗayan ukun nan da aka ambata yalqa fama zai gamu da dimbin tarin tsororiyar sakamakon zunubin da ya yi wa ba a al'azabu yau mai kiyama ranar tashin alkiyama za a ninninka masa azaba mai kisan jama'a ka ji tsoron Allah ka ji abin da Allah yake cewa sannan waya khalifihi muhammad zai dawwama cikin kaskanci da walakanci da tozanci a gidan jahannama walakantacce ne ma ko a 'yan jahannama sai fa in ka tuba illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima a irin wannan kwanakin نشاهد أشياء بشعة فظيعة muna ganin abubuwa abin ƙyama masu jingiza zuciya masu taji hankali masu hana mai haƙuri sukuni la ya tasawwara kulwa hido annaha ta haƙuri inda kwanakin baya za a gaya maka wani ya zo ya ce kaza da kaza fa zai iya aukuwa wallahi hankalinka ba zai dauka abubuwan da ake yanzu na ta'addanci na kisan bayi shekaru kaɗan baya da za a zo ana labari a ce fa za a iya kaza za a iya kaza ce kai mahaukaci ne kana faɗin abin da hankali ba zai ɗauka ba to yau gashi jiharan nahara naharan jihara kiri-kiri da rana tsaka yan bindiga su zo su tada gari su rufe gida su ƙona dukkan wani abin amfani abriya wa unasun la zamba lahum yukhatafuna lil mutanen da ba su ji ba su gani ba a zo a kwashe su kaman bayi kuma a yanka kudin da hankali ba zai ɗauka ba a ce sai an kawo la'ila a tarin mutum a mota ba motan ake so ba a battana shi ake so da sai dai a ce kwanta a zama abin da ke aljihu a kwashe kayan motar sannan a ce in kada da kai za a harbe ka su tafi abinsu da iyakanta kenan amma yau komin tsadar motarka komin kyanta ba a so kai ake nema wani irin bala'i ne wannan wa yuktaluna in ajazu aka yanka aka taro aka ce kaza wanda dai ya gaji ya kuma su kashe shi ba a kawo ba jama'a wannan bala'i ya isa ya isa ya isa subhanallah لا يقرؤون مثل هذه النصوص shin waɗancan ayoyi da ire-irensu waɗannan mutane ba su taɓa ji ba ne ko ba a taɓa karanta musu ba ne in ba su taɓa karantawa ba A aina ukuluhum jama'a irin waɗannan masu wannan aiki ina hankalinsu yake ne a matsayinsu na mutane wa aina imanuhun da yawansu musulmi ne ina imanin ina imaninsu yake wa aina khawfuhum min Allah subhanahu wa ta'ala ina tsoron Allah ina tsoron makoma ina tsoron tashi duk yadda duniya sai daɗi sai kabata tuli hayati iza madar ka fasiriya komin zaman rayuwa in ka cinye sai ka ga kaman baka soma ba shi ta gamu a shekarun matakai daban-daban da za ka dubi mai sittin sai ka ga ya fi son ma ya kai fiye da mai goma in ba a yi sa'a ba in ya dubi ya hau sama kila ba zai maimai ba a abin da ya yi sai ka ji hankalin shi ya tashi akwai wanda zai duba ya ga anya ko ina da tsawon rayuwa zan kama ashirin saboda abin da ya ci to ya fi sada hankali mai ishirin ma sai bai da kaga bai damu da mutuwar ba to ina tsoron mu ga Allah yau yanfa'u malun wala banun illa man atallaha Allah ga kalbin wa yi fa'alu bihim al'afa'ilil basha'a kaga yadda ake ɗan adam wasu irin abubuwa na dabbanci ma ba imani ba tausayi ba rahama, ba jin kai shai'un ma kunna na tasawwar an ya al'amura ga suna suna aukuwa wanda tunanin mai tunani bai taba tunanin hakan zai kai da kake kashe al'umma bari mu je mu maka tambayoyi kamar guda takwas ko ta. na ɗaya ma huwa al-mubarrar li mithli hadha menene ya ja ka kake kashe jama'a dabba Allah ya hana ka azabtar da dabba dabba la yarhamullahu man la yarham duk wanda bai jin kai Allah ba ya ji kan shi balantana dan adam na biyu wa ma huwa sababu fi menene dalilin da yasa sa kake kira me dalili baka da wani dalili kawai sai ka jefa kanka cikin bala'i domin ɗan adam ba zai taɓa samun hutu ba ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba ba zai taɓa samun natsuwa ba abin lokacin da ya zubar da jinin wani ba da hujja ba Allah yana hana mishi sukuni wallahi a tsawon rayuwarsa hujja هي الحجة التي سيقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يواجهه بها تنبيه كذا kai mai kisan ɗan adam wani dalili ka riƙe idan Allah ya tashe ka da wace dalili da wani hujja za ka fuskance shi na ka kashe wani da wani mai suka yi maka ina dalilinka ina hujjanka tambaya ita ce ma za sai ya kunu lillahi ta'ala mai wannan aiki me za ka gaya wa Allah gobe kiyama in an tsare ka ba ka da kujya. me za ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda hatta wanda aka ce kashe koyan ka, annabi ya ce ka kyautata in za ka yi wa iza qataltum fa ahsinu al-qitla wa iza dhabhtum fa ahsinu al-dhabh ba sai ɗiɗi e e ba sa ka yunwatan ka tsoratan ka firgita ka kuma kashe wanda cutar da musulmi da baki ko da hannu ko da ido ko da kowace hanya ne alama rashin imani ne al musulmi man salim al na min ne iwaye me za ka gaya wa Allah hina ya ati bihi hadal maktul wa ya ƙul ya rab sal haza fi makasalin kai tanajin abin da za ka gaya wa Allah ranar da wanda ka kashe zai takumo ka ya gaban ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ubangiji na tambayi wannan me yasa ya kashe wani hujja za ka bayar wani dalili zai bamantar da kai jaririn da ya kashe ma Allah ce wa izal mauku aka kashe ma ce wa izal mauku da to fa'ila bi ayi zambin kutila li ajali ayi shay da wani dalili wajen ɗaukar ga kalmar Allah ya kafice ma Allah ya kashe bayan Allah shi ya sa ka kashe shi ko ƙiyayya ko ƙin jini ko neman duniya ko menene hujjarka ka gaya wa Allah jalla jalaluhu subhanallah ولماذا فعل بي مثل هذا الفعل in ya gaza sai ba da ka kashe ya tambayi ubangiji ya Allah me yasa yi min haka da wani dalili ya raba ni da rayuwata ta irin wannan lokaci ma huwa jawabuhu inda Allah ta wani amsa zai iya ba Allah ta ya sani falantan fa'ahul a azaru amamal jabbar yawmal qiyamah duk wani hanzarin da ɗan zai zai hasaso ya ce zai bada a wannan yini na kiyama wallahi ba za ka amfani shi ba za ka amfani shi abadan wasu ma'a wasiyyatahu alaihi salam jama'a mu kasa kunni mu ji wasiyar da annabi ya mana sallallahu alaihi wasallam yana cewa يقول فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من القائد والقائد فيها خير من الماشي والماشي خير من الراكب والراكب خير من الجاري قتلاهما أو قتلاها كلها في النار la ilaha illallah mu'jiza ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wata fitina na nan zuwa wanda ya kwance gida ya ci wanda ya falka ya ji mai ake kai ta baccinka Allah ya raba ka da bala'i ba kama ji ba wal murtaji'u fiha khairun min al-qa'idi wanda ke kwance ko da ba bacci yake ba wanda ke zaune wal qa'idu fiha khairun min al mashi wanda ya zauna bai je ya ga me ake ba to ya wanda ya taka ya je sadab sadab wal mashi khairun min al waqib wanda ya tafi a sawunsa ya ji wanda ya hau abin hawa ya kalla da gudu wai ya ga farfanta da karkenta za a yi ba shi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa makibu khairun min aljami wanda ya hau yana tafiya ya fi wanda ya hau ya kalla da gudu a karke mai ke aukuwa sallallahu alaihi wasallam ya ce a kullu a finna. wanda duk aka kashe a wannan fitina duk wuta za su alƙatil wal da haka in kaga fitina ba a cewa bari in je in gano ka gane ka gane ittaku fitinata, Qur'an yana cewa ku kiyaye ku ji tsoron kawai shiga ma fitina, kuma kar ku ji hawota kar ku yi aukuwarta hadisi ne wanda imamul albani ya inganta shi وما هذا إلا أن بعض الناس يأبى إلا الخوض في الدماء kaga wannan bayani dalla-dalla amma abin bakin ciki wasu ba abinda suke sosai sai su kundin-kundin cikin jinin bayan Allah me za ka ce ma wannan Allah ka shiri bayinka fa na ƙuli limisli haza to irin wannan mutum mu kuma ga abin da muke ce masa uktan lita da kulan nabi kisa take so to kashe amma ka sani za ka shiga wuta ne domin Allah ya ce wa mai yaktul mu'minan muta'ammida فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد a عذابا عظيما duk wanda na kashe mumini da gangar sakamakon sa jahannama zai dawwama ciki Allah ya fushi da shi Allah ya tsine masa Allah ya masa tattalin azaba babba shikenan kada ka kashe ɗan adam a rayuwarka in ko ka ce sai ka kashe to uktul لأجل أن تكون أبغض الناس عند الله تبارك وتعالى أما wani, إنك za وذاك زما cikin wanda Allah ya fi fushi da shi a cikin halitta subhanahu wa ta'ala Allah zai fushi da kai fiye da kowa saboda hadisi ya zo mun san Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa أبغض الناس إلى الله فعل ملحد في الحرم ومبتد في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بدار حق ليفرق دمه ليفرق لا بد وتيابات sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce abgadun nasi ilallahi salasa mutanen da Allah ya fi fushi da su mutum uku ne Allah ka kasa mu cikin ɗayan mulhidun fil harami mutum na farko wanda zai je haramin makaye ta'addanci Allah yana fushi da shi fiye da kowa domin Allah ya ce ya sanya harami baladan amina sai ta zo za ka yi iz'ajin na wani ana tsawafi ne yana ƙoƙarin sata aljihu wani ana tsawafi ne yana ƙoƙarin manna jikin shi da wata 'yan balanidiya mulkin da dai sauran abubuwa wanda ba su ke nan ba wa mubtagi fil islami sunnatar jahiliya da wanda yake musulmi ne yana da awon musulunci amma yana bin sunan jahiliya duk wani aiki na jahiliya yana yi ko yana yin wasu daga cikinsu laisa minna mallaka man hududa wa shaqqa bijiyuba wa da'a a da'awatil jahiliya irin waɗannan abubuwa wanda bai yadda da ƙaddara ba duk al'amari ne na jahiliya in abu ya same shi shine ya nushi kanshi ya firgi gashi ya mammari kanshi wai duk damuwa ne a kama riga kyara a yi mata karon tsaye wai hankali ya baki أين الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة هنا إيمان مدى القضاء والقدر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والله خلقكم وما تفعلون da kai da abin da za ka yi ko ka samu ko ya sami ka da Allah ya halitta shi lokaci ne kawai subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai neman damin muri'in bigari haƙƙin lihori ƙadamahu da wanda ya kawai farautan ɗan adam yake ya zub da jinin shi Allah na fushi da shi gobe kiyama fiye da kowa to in kana son haka kashe kashe amma ka sani gobe kiyama Allah zai fushi da kai fiye da kowa imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi masu kashe jama'a ku ji tsoron Allah cikin ku wanda bai ji tsoron Allah ba to uktil ahakal muslim لتقفل على نفسك أبواب المغفرة والرحمة من الله تعالى in baka ji tsoron Allah ka ci gaba da kashe bayan Allah to ka sani da kanka ka sa makullai ka kukkulla kofofin rahaman Allah barinka ka kukkulla kofofin gafaran Allah barinka na haka bala'i da fitina da masiba ta tabbata a kanka daga Allah jalla jalaluhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu dhanb asallahu an yaghfira illa rajul yamutu mushrika aw yaqtulu mu'minan muta'ammida subhanallah duk wani zunubi ana fatan Allah ya ce in an tuba sai fa mutumin da ya kashe sai mutumin da ya mutu yana shirka لرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا هو يكشف مؤمني دغنكا دغنكا شيخ الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا wanda biyu ya kashe mutum ɗaya kamar ya kashe duniya ne gaba ɗaya wanda a sanadiyarsa ya cece rayuwar mutum ɗaya kamar ya rayar da duniya ne gaba ɗaya tun daga nan za ka san girma na munin kisa abu dawud ya rawaito wannan hadisi da isnadi sahihi ka ji tsoron allah mai kashe musulmi mai kashe rai in kuma baka ji tsoron Allah ba uktul akhaka hatta tadhiqa alayka hayatuka wa tusaddu amamaka abwab alkhair kullu in ka kuma to ka kashe amma ka sani sai Allah ya kuntata maka a rayuwa na kwalba ya fi kawalawa sannan duk wasu kafafe da hanyoyin alkhairi Allah sai ya doɗe maka ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما لا يزال المؤمن مؤمني بيغشيوه fi fushatin min dinihi yana cikin wadata na zahiri wadata ta zuci walwala anashuwa nishadi da a cikin addininsa amma malam ya sidda man haram matakan bai zubar da wani jini na haram da aka hana shi yana yin haka duk Allah zai kuntata duniyarsa da kiyamarsa imam al-bukhari yake ruwaitan wannan hadisi matukan ya zubda jini na haram inda zalika ضاقت Alayhi umuruhu kullaha. duk al'amuransa za ta soke masa gaba ɗaya ko ina ba daɗi saboda ni ya kashe bawan Allah ka kiyaye kisa in kuma ka ce sai ka yi to uktul a li ajla an takuna ma al wa min ajli wa tuhshar ma wal ka kashe dan naka amma ka sani fir'aunonin nan duk da kake jin labarin sa haƙƙatan za a tashe ka tare da su وتهشر مع الطغاة والمتجبرين دون طاغي طاغية mai wuce gona da iri wajen saba ma ubangiji a duniya tunda aka same ta takadarai jairai anidai za a haɗa ku da su su fir'auna su namaruzu su hamana su abu jahal su abu lahab duk kana cikinsu inda za ta kai son kai ya zo cikin hadisi yursalu unukun min jahannama yawmal qiyamati yaqulu inna li thalatha kullu jabbarin anid ومن جعل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس wato wani wuya ne zai leko cikin jahannama gobe kiyama ga jama'a fululu ce babban abona duk wani jabari ta kadari ƙiƙi mai saurin kai mai kunnen ƙashi rabona ne ku bani ومن جعل مع الله إلها آخر duk wanda ya hada Allah da wani uba ne rabona ne wa man qatala nafsan nafsan bi gairi da wanda dai ya kashe wata rai ba tare da ta yi kisa ba a gona ne ko bayani la ilaha illallah hadisi ne duk da yana da rauni jama'a musulmi mu kiyaye kisan kai shedan ne ke nasara akan masu kisan kai yau ta kai sai ka ji miji ya kashe matarsa ba ma 'yan bindigan daji ba ko mata ta kashe mijinta ko kishiya ta kashe 'yan uwar zamanta ko ta kashe ɗa ko 'yan abokiyar zamanta wani lokaci ma uwa ta kashe abinda ta haifa ta zauna a kai balantana kuma tambaɗaɗɗu wanda ake samu su a titi su wannan kashe su ana ɗaukan shi jazamun ne biyan dokin kuturu biyan jakin kuturu ba doki ba eh wannan ai jazamun ne <laughs> ko kuturu ne yana kan jaki sai mota ta zo ta kwashe shi da jaki hikima na ubangiji kamar an ɗauke shi da shimfiɗan jakin an aje a gefe jakin ko aka yi rata-rata da shi shi ko tsaggari shi ne da ya tashi yana duba da bidin shimfiɗan jakin ko kulawa ma da mai motan da jakin da ya ba sai jama'a masu allahu ba yana da tawakkali ba da biya haƙura eh, ana ta ne haka shi kuma yana jujjuya abin shi haka shimfiɗin shi haka jihasun ku yi ta ina duba nufidi na ne yin an fata a biyan amma biyan jiraki a yi wani ne to shi ne jazamin ne ba jazamin ba makawa Allah ka laba mu da fitina idan har muna faɗakar da junanmu muki ya yi kisan kai ta kowace hanya ta kowane nau'i idan kuma mutum yana ganin yana da ƙarfin halin da zai yi to shi kenan uktul walakin qabla zalika izhab ilal al-ka'bati al-mukarrama wanqudha hajaran hajaran in har za ka yi kitsa kana da ƙarfin halin da za ka kashe ɗan uwanka ba gaira ba dalili to kafin ka kashe shi ka tafi aba ka rusa wallahi ya fi maka sauƙi ka ji na ranci je ka bulogin ko dutsen ka ciccire shi ɗaya bayan ɗaya kai batsa-batsa da shi wallahi ya fi sauƙi daga kashe mu na'am fa inna zalika ahwanu ala Allah min an taqtula mar'an muslima kaje ka rusa ka'aba ka cire bulo tubajin daidai kai wasu wasu da shi ya fi maka sauƙi da ka kashe musulmi ɗaya jama'a ina za mu ne ina za mu saka kanmu ne muna da awon imani muna wannan aiki ta tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ya dubi ka'aba yana cewa ma a atyabuki wa ma a atyabu ri'ik wa ma a a'azamuki wa ma a azamu a'azamu ki inda Allah wallazi nafsi muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'azamu inda Allah minci malu wa damu annabi ya ce me ya kai ki daɗi me ya kai ki ƙanshi wato ba abu wanda za ka gani ka ji daɗi kamar ta wallahi malam in ka taɓa zuwa maka ba ranar duk da ka je ka ta da kai ka ga ka'aba damu a gabanka malam kai ka rasa ina za ka saka kanka saboda daɗi sai in ba ka da imani amma annabi ya ce me ya kai ki daɗi me ya kai ki ƙamshi me ya kai ki a duba hankali ya kwanta ba? sannan me ya kai ki alfarma a duniya kuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wallazi nafsi muhammadin biyari sallallahu alaihi wasallam na rantsi da wanda rayuwar muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannun sawa kenan Allahu jalla jalaluhu la hurmatil mu'min daraja da alfarma na mumini a azamu inda Allah minki wallahi ya ci wajen Allah fiye da ke darajar mumini da alfarman mumini annabi ya ce wallahi ya fi ki ka'aba ya fi ki ka'aba maluhu wa damu tsara jini ki tsara dukiyarsa ya fi ki ya sa muka ce ka je ka kwance ginin ya fi maka sauƙi da ka kashe mumini ka je ka rusa ya fi maka sauƙi da ka kashe mutum daya ibn majah ya rawaito wannan hadisi na'am a azamu inda Allah min baitihi al-muharram al-mukarram nabi ya tabbatar mana ran mumini daya ya fi ka'aba daraja amma yau nawa ake kashewa kullum ba gaira ba da ba sai bibi ba sadaka me haifar mana da wannan bal لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير الحق حديثي يا إنجنجا تبقى لما حديثي يا تبتع صلى الله عليه وسلم يناتشيوا بالله الذي دنيا تغشي تروشي تتاشي أيكي أهون على الله ta fi sauki a wajen Allah min qatl mu'minin bi ghairi haqq fiye da a kashe mumini daya ba tare da ya cancanci kisa jama'a ya za mu zauna lafiya kullum ana kashe bayan Allah ya za mu ji daɗin rayuwa kullum ana kashe bayan Allah yaya al'amuranmu zai daidai kullum ana kashe bayan Allah zalika ma la yakun mustahil mustahil wannan hadisi ne sahihi wanda ibn majah ya ruwaito a hadisi mai lamba 2138 da takwas shi kenan mu ne muna cewa 'yan bindiga daɗi masu satan al'umma ku ji tsoron Allah Allah ya shirye ku daina tsarna muna tausaya muku ‘yan uwanmu ne Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku amma wanda yake to shikenan ka kasha amma ka sani uktul litukhasima yawmal qiyamati la ilaha illa Allah allati yahmiluha hadha alladhi qatalta ka sani wallahi gobe kiyama za ku tashin tashina za ku fito na fito za ku yi husuma da kalmar La'ila ilaha illallah wanda ka kashe yana ɗauke da ita to abokiyar gaba da fada da husuman ka kalmar La'ila ilaha illallah inda za ka kashe Allah kuma bai kyale Annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi yaki wata rana musulmi suka yi nasara usama zai kama wani kafiri sai ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah usama sai ya kashe shi me yasa ya kashe shi yana ganin tuban irin ta fir'auna ne hatta idza حتى إذا دارك والغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أنا قليل من منني aka dawo yaƙi aka gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi ya fushi ya nuna fushi ya ce aka taltahu بعدما قال لا إله إلا الله أسامة ككشي شباين يكلم شهادة ككشي شباين يكلم شهادة قال يا رسول الله إنما قالها متعوضا يا منزل الله يا فئي ne don ya tsara kanshi ba don imani da ita ba annabi ya dosa nanatawa aqataltahu ba'da ma da la ilaha illa Allah Usama yake sai da ne fatan ban musulunta ba sai wannan lokaci saboda damuwa jihadi fa yake yi a fagen jihadi ne kuma kaji yanayi Allahu akbar imamu muslim ya ruwaito wannan daga nan za mu gane ba abu ne mai sauƙi ba ba abu ne ƙanƙani ba wallahi jinin wanda aka zubar har abada bai tafiya banza a kwajen Allah kuma idan an tashi iya hadisi ya tabbata farkon abin da za a koma hukunci a kai tsakanin al'umma hidima a kan jini ne kara saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala hukuncin da zai yi bainan nasi yau qiyamati min al hukuki hidima yawa hisabi ne in an zo za a soma da sallah amma alqada a yi yanke hukunci wannan ya kaza wannan ya kaza a kan matsalar zubda jini da haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye rayuwa kada mu cutar da wani wallahi al'amarin yana da hadari al'amarin fiddo haɗiyar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna ahlas samaa wa ahlal ard ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahum Allah fi nar wallahi da duk halittar da ke sama halittar da ke sama Allah kada ya san iyakanta in ka ɗauki duniyar mala'iku banda na taurari da sauransu annabi yana cewa sama ta koka ya cancanta ta koka domin ba inda bawa zai sa tafin kafarsa face akwai mala'ika a wajen yayi sujjada saboda yawan mala'iku kuma ya alamu jinu da maddika illahu sama kuma girmanta ba irin duniyarmu ba ne kamar ka jefa kwandala a daji haka in ka ɗau duniyarmu ka jefa ta a sama ta ɗaya in ka ɗauka ɗaya ka jefa ta a ta biyu haka haka kai ta bakwai sannan maganar al'arshi sannan kursi haka bambanci suke to amma annabi ya ce da duk halittar da ke sama da duk halittar da ke kasa ba a ce ɗan adam ba kawai haɗa da aljannu haɗa da dabbobi haɗa da itatuwa da kawai alkaunu kullum da za su haɗa ƙungiya su kashe mumini ɗaya rak saman da na ƙasan da na saman da na ruwan da na ina ne don Allah sai ya kibar da su a gidan wuta amma mutum ɗaya sai ya kashe mutum ɗari a rayuwarsa kuma ya ce yana son rahaman Allah kuma ya kira kan shi mumini jama'an musulmi ina za ina za mu wannan hadisi ne sahihi imamun albani ya inganta shi cikin almishka mu ji tsoron allah mu ji tsoron allah mu kiyayi zub jinin yan uwanmu mu kiyayi kisan kai mu kashe yan uwanmu mu kiyayi duk abin da zai kai mu ga irin wannan mugun aiki ke sa Allah ya ce fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina ya jama'a sakamakon ta in ya zo bai tsayawa ga waɗanda suka jawo ta su kare ta ummu saliha wa saliha kan haɗa nagari da mugu ne gaba ɗaya shi sa kun ga manzan Allah صلى الله عليه وآله وسلم a zarafin da aka yi wani kusufi ya shiga ya fita wajen iyali yana wailun lil'arab min sharrin ka diktara ba wailun lil'arab min sharrin ka diktara matarsa mai ɗakinsa zainab ta ce ya rasulallah a nuhulif wa fina sadikun قال نعم إذا كثر الخبث sannan shi ne madarar itiba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce bala'i bitina yana gaggagag gashi nan zai fada ma larabawa larabawa sun bane ga wani sharri nan gab larabawa sun bane ta wani sharri nan gab da su ai koyo muke gani ka dubi duniyar musulunci bala na biya ina ne ake zama lafiya ina ake zama lafiya musamman ƙar shekarun nan daga dai 10-11 up to date an soma da tunisia aka fada libya aka fada egypt afghanistan dama su sun shekaru da shekaru suna cikinta ko ba haka ba ne sun buga da rasha amerika suka zo suka hanta har kullum sai an kada da adam ga rigiman yamma me da ke da daɗi yau ga shiryan haka ana wuta a falastini zainab ta ce ya rasu lamba an kulifu wa fila sadiku yanzu za a hallaka bayan akwai nagari a cikinmu wujihatin nazar shi ne annabi sai ya ce na'am idan tsoron alkhobus za a hallaka mu matuƙan ɓarna yayyawa to ɓannan na binata ga suna ƴan luwaɗi ga suna ɗan maɗugo ga sunan a cikin mashaya ga sunan masu shan giya ya abin da zai sa mai giya ne na haɗa ka buge duka ga sunan tili ɓarayi na sarari da na ɓoye da masu satar rashin kunya mutum ya faci biliyoyi sannan ake Allah ya sare ka akwai da mutane wawaye ya ta zazzara ido cikin babban riga katon kasun gumin barawo Tattattawa an gizo da koki ba mu ba ka gaskiya ba duk da sayan kasar alkhobus yaro bai ganin girman babba babba bai jin kan na ƙasa duk da sanan na'am sheban nan mu yayi yawa mu gyara kuma mu nemi a gyara Allah zai ɗauke wannan fitinan mun haka domin aya ta yi mana bishara wa ma kana rabbuka li hulikal qura bi zulmin wa ahliha muslihuna Allah ba zai taba hallaka wata ƙasa ko gari ko kauye haka kawai dan zalunci ba ma daman mutanen ƙasar ko garin ko ƙauyen suna ƙoƙarin gyara musulmi duk annabawa ba a kawo su su zama salihai ba an kawo su ne su zama musulmi sai sa za ka ji kowane annabi yana cewa in uridu illal islaha mastata'tu wa masu tawfiqi illa billah alaihi saboda haka kun muslihan ba wai kai kawai ka zauna salihi ne kana kallon banna ka zura ido ba ruwanka a in ta zo za a hada da kai dole mu tashi mu jatta kanmu mu yi ƙoƙarin gyara mafannata a cikinmu to anan allah zai dube mu da rahama shine istighfarin da Allah ya yi mana alkawalin azaba ba za ta same mu ba in muna yi وما كان الله لي وأذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستبشرون جماعة Jama'a أتبعي a dunkule shine saƙon da wannan hutuba take ƙoƙarin ta an karar da juna ta faɗaƙar da mu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddama mu cikin bayin da yake yabo allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana kuma ƙarshen wannan bayani kenan الله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته